أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين muhimmancin أن تقول إن قانك أقول tsakiya kwanuka na farko su dai rahama ne shin kai ne Eh, gafara ne ta ubangiji kenan gafara mu ne za mu nemata game da ayyukanmu mu da mu tsakanin mu da mu tsakanin mu da makwabta da abokan aiki duk wanda Allah ya haɗa mu rayuwa tare da shi mu yahe mu juna kuma nemi Allah yahe mana cikin waɗannan kwanuka da Allah yake yahe ma bayan shi dukkan irin laifuffukan da ke tsakanin shi da su mu guri Allah ya sa mu cikin waɗannan bayan waɗannan kwanuka masu tarin albarka da Allah yake ba bayan salada linkin bulinkin to kowa ya yi da yi damara ya zame ya yi kokarin ibada da neman kusaci da ubangiji da yin sadakoki da aiki na alkhairi shine abubuwan da ake so a yi cikin waɗannan kwanuka a taimaka ma juna a kama hannuwan juna watan nan ban kwana ne yake yanzu da muna ci a farko ga muna cikin goma na tsaka wata sati mai zauwa na ƙarshe ne to kenan kowa da yi abin da Allah ya sauƙaƙe mishi ko an nemi hada da kai a cikin waɗannan kwanuka masu daraja masu albarka kakkarama ka ce ni dai Allah ka shaida ina azumi Allah shi zai saka maka kuma shi sai irin ramuwar da zai maka game da wancan da yake so cuta maka ba a san a wata magana wadda yake bata kamata ba ta hita bakin musulmi a cikin wa'annan kwanuka kada mu bari dama ta kuce mana saboda idan wanga kwanuka suka rage suka wuce ba mu sani ba kakin baɗinan shekara guda kwanuka su dawo Allah ya san abubuwan da za su faruwa don haka sai mu yi ƙoƙari mu nemi Allah abin da za mu kenan